الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسى كسادوا ga مجلس majalisin namu barkanmu da wannan rana tamu mai tayin albarka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu wannan cikakken haɗin kai na haɗuwa ga irin wannan wuri domin a gudanar da ayyuka na alheri Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗaitar da muminai su kasance abu ɗaya manufarsu ɗaya su zauna tare su tashi tare kuma su tafi tare su dawo tare Allah subhanahu wata'ala ya faɗaitar da muminai ya umarce su akan su zama abu guda Allah shi na cewa fa a tasimu bi hadallahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiya ta Allah wai ku riko da addini na Allah gaba zai ku kada ku rarraba sannan kuma Allah shi na cewa innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaykum dukanin mu'minai yan uwa ne don hakan ga watan ku gyara tsakaninku da junanku ku gyara mu'minai idan suka samu sabani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kwadaitar da haɗin kai na mu'minai kuma ya yi umarni da mu'minai su kasance masu haɗin kai shina cewa mu'mini da mu'mini tamkaki na ce guda duk abin da ya samu dan uwa ya samu dan uwa to bisa ga wannan idan muka dibi tahiyar mu ta haliya ta yau to ya kamata a ce lalle hakika mun samu cikakken haɗin kai tsakanin mu da junan mu mu bi umarnin Allah mu mu bi umarni na manzon Allah mu sallallahu alaihi wasallama mu bi suwa ta Allah da manzo da kuma hikima da maqasid shar'iyya manuhohi na shari'a wanda ake samu cikin haɗin kai wa'anda ya kasance idan ba haɗin kai ba za a samu wa'annan manuhohin ba bayan wannan kuma a shi kasance dukkaninmu mai da hankalinmu ga abin da ke amfaninmu mu da lahiranmu shi ne sanin ibadodinmu ba za a san ibada ba sai ta hanyar makaranta idan aka zo makaranta nan za a san yadda za a bauta Allah nan za a samu aƙida mai kyawu sai akida ta inganta sannan dukkanin ibada ka kyautata kuma ta inganta aƙida abuta mai cikakken muhimmanci muhimmancin aƙida shine cewa Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da mu bauta masa bauta Allah din nan shine kaɗaita da Allah ga bauta kudurta kaɗaita Allah cikin zuciya ko kuma kulla kaɗai ta Allah cikin zuciya shine aƙida. mumini aƙida shi ta inganta bayan aƙida ta inganta sannan dukkanin ayyukan da zai aikatawa na alheri su ma su inganta sallar shi ta inganta azumin shi shi inganta hajjin shi shi inganta zakka shi ta inganta menene zai sa wa'annan ayyuka na alheri dukkanin su inganta su kasance an yi su sun dace da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun dace da umarnin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma bayan wannan an sa ihlasi an yi su saboda Allah domin neman yarda Allah bayan wannan kuma malamai suna cewa dukkanin ibada tana da sharuɗa guda biyu shari'i na farko na ibada shi kasance ibadan nan an yi ta bisa ga biyan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma an yi ta bisa ga bayanin mazo sallallahu alaihi wasallama ya zan ibada an yi ta da umarnin Allah bayan an yi ta da umarnin Allah sannan kuma an yi ta akan yadda mazo sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kuma ya aiwatar da ita to ibadar da an ka yi bisa ga wannan tsari ita ce ibadar rababiya, to ba a samun sanin wannan hanya sai ta hanyar makaranta makaranta ita ce hanya ta gaskiya wanda duk mai son shi san gaskiya sai ya koma makaranta da sanin gaskiya ana sanin gaskiya da gaskiya ba a sanin gaskiya da mutane duk wanda ke son shi san gaskiya to sai ya koma makaranta sannan da sanin gaskiya sai ya koma makaranta da sanin hanyar gaskiya ba za a san gaskiya ba ta daga mutane za a san gaskiya da gaskiya mai son sanin gaskiya da gaskiya sai ya hanyar gaskiya hanyar gaskiya ita ce makaranta idan mutum ya bi hanya ta gaskiya ita ce hanya ta makaranta zai san gaskiya da gaskiya sannan kuma zai yi aiki da gaskiya ba a sanin gaskiya da mutane a misali na nan ga yusuf alaihi salamu shina cewa wa ma ubaru nafsiya innan nafsa la'ammaratun soyi illa ma rahim rabbi yace ni fa ban wanke kaina ban barantar da kaina saboda mi innan nafsa la'ammaratun soyi haƙiƙa rayuwa mai umarni ce da abin da ba mai kyau ba illa ma rahim rabbi ai illa ma rahim rabbi sai wanda Allah ya ji gai duk wanda Allah ya nuha da rahama tai ya kasance shi da ihlasi to wannan shine kawai Allah zai karewa daga bai umarnin rayuwa to ba a sanin gaskiya da mutane don hakan ga yan kace ka bi mutum mutum mai kuskure na mutum mai son raina lokacin da ka bi shi akan kuskure ne ba gaskiya ka bi ba lokacin da ka bi shi akan son ne, ba gaskiya ka bi ba gaba ɗaya shari'a babu son rai cikinta amma ana iya samun kuskure cikin shari'a wanda ya kasance malami ne ya fahimci shari'a amma kuma ya zo wajen binciken hukumce-hukumce wajen biyan manufar shari'a sai kasance yayi daban manufar shari'a ta yi daban wannan ya samu kuskure kaga cikin shari'a ya samu kuskure don hakan ga ba za a bi shi akan wannan kuskure na shi ba wanda ya kasance ya san manufar shari'a ya bar manufar shari'a ya bi son ran shi wannan sai a ce mishi ya bace ya bata kenan to wanda bace shi kuma ba za a bi shi akan bata ba wanda a akan kuskure ba a biya ce akan kuskure wala wa tsawa alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa lumin jahilin don hakan ga idan malami ya kasance ya karkace ba da gangan ba sai a ce wannan yayi kuskure idan malami ya karkace da gangan ya bi son rai sai a ce ya bata to duk wanda bi son rai ne ya bace kamar da ina jin ko malam barbo ne ke cewa ko bi son rai ya fice haka nan mutum mai karkace a shekenan kaga watan hanya ta shirya hanya guda ce amma tana da ruhu guda biyu zai hinta na farko watan shine su ne malamai a tana da ruhu guda biyu rehinta na farko watan su ne su ne malamai waɗanda ya kasance na Allah ne masu shiyar da mutane zuwa ga zuwa ga bauta Allah masu da mutane duk saba ma Allah wannan rehe ne to menene asuli alkitabu sunna shine asuli shine alkitabu sunna to don hakan ga bisa ga wannan ashe kenan maluma ashe kenan mutane kashe yuna hanya ta shari'a hanya duci mutane kashe yuna idan ya kasance mutane sun karki shiryarsu daga alkitabu daga suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga istinbadi na hukunci hukuncin maluma wannan su ake kira maluma Allah shi na cewa fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ashe kenan nan idan aka tambaye maluma an bi shari'a haka ne ko don haka ashe kenan kaga mutane kashi duna daga malamai sai masu tambaya mai tambaya ba ba ce bane matambayi baya bata a shekenan kaga wanda bai malamai ya bi hanyar shirya mai tambaya ya bi hanyar shirya don haka a shekenan kaga jama'a ta shigo ne akwai malamai akwai matambaya fasalu ahla zikiri in kuntu la ta'lamuna a shekenan kaga idan aka bi malamai ba za a bace ba wanda bai sani ba shi tambayi wanda ya sani amma kuma masanin nan mai ingantaccen sani wanda ya kasance kuma mai tsintseni ne ga tsintseni ga tsoron Allah shine mai shine mai mai abinda mai ahli rika cewa wayas alal ulama wa yaqtadiya bil muttabi'in da sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi tambaye malumma wanda bai sani ba shi tambaya wa zai tambaya zai tambaye malumma in zai koyi shi koyi dawa shi koyi bil muttabi'in da sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi koyi da masu bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama to su ausuwa ne dulluna ala da'atillahi su an masu shirye suwa zuwa gawa Allah da'a kullun su kokarin su da manuhar su a gano ya za a bauta Allah ya za a wa Allah da'a bakin kokarin su kenan su lura da mutane su jawo hankalin mutane su shirya da mutane cikin natsuwa cikin tsanaki ya za a san Allah abota masa Allah zai ne dulluna ala da'atillahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani ma suwa daga bi hanya ta shaytan shikenan kaga hanya ta bata duci akwai hanya ta bata ta shaytan akwai hanya ta bata ta ainihin a shayadin jinsi shayadin jinni shayadin jinsi duk wanda bi shaytan ya bace wanda bi wani mutum wanda kasance karkasace ne ya bace bakin bata kenan biyar son rai kamar biyar shaidan ne saboda ba mai umarni da rayuwa da aikata ayyukan da ba na kwari ba in ba shaidan ba ba mai umarni da da'a in ba Allah ba Allah shi ke umarni da da'a Allah shi ke umarni da gafara to don haka ashe nan kaga idan mu hakomo ga maqasidu shar'i ga manhohi na shari'a al maqasidu shar'iyya manhohi na shari'a abinda an manuha babba ta farko ta shari'a a san Allah aka isa shi da bauta a san Allah aka isa shi bauta wa alam annahu la ilaha illallah wa alam ka san annahu la ilaha illallah ashe kenan sai an san Allah sannan za a mi za a karanta Allah da bauta to bisa ga wannan idan muka diba ba hanyar da za ka bi ka san Allah ka kadaita shi da bauta sai makaranta ko ta hanyar tambaya ba ta hanyar kasir ba maluma suna magani akan cewa kaset da irin rediyo da sauransu hanyoyi ne na sauƙaƙar da gane gane karatu ko gane ibadatu amma wanda ka son san ibada sosai sosai sai ya koma makaranta in yanzu aka sa ma kaset mai bayani akan ibada tsintsa kana bukatar tambayawa za ka tambaya duk sadda aka yi ma bayani duk da malami ya goge da bayani ya kware da ilimi shi a son shi bayani tsintsa ta sai ya riga wurin tabbaya ga jahili to lokacin da ya kasance kasin na shi ke saurare lokacin sauraren kasin in ya kasance shi na bukatar tambaya wa zai tambaya lokacin da ke sauraren rediyo ana bayani tsintsa bayani bayani na aka yi na shari'a in shi na bukatar tambaya wa zai tambaya haka ba wanda zai tambaya kuma sannan tambayan nan da ta hi mai muhimmanci akan dukkanin abin da an kai don haka ashe kenan kaga ba za a samu ilimi tsintsan ilimi wanda ya kasance ke jagorantar ka zuwa ga kaɗai ta Allah ga bauta da ainihin kwarance niyyarka da ayyukanka na kwarai su kasance saboda Allah sai ka koma makaranta idan ka zo makaranta ka tambayi malami malamin sai shi ma bayani dake dake idan ka zo makaranta ka sa littafin ka sai ka samu bayani cikakken bayani ga malami don hakan ga a kaset da rediyo hanya ce kawai ta sauƙaƙar da watan jahilci amma ba magani ne gaba ɗaya ba ba abin da ke maganin jahilci gaba ɗaya abin da ke kawo waraka ga abin da baka sani ba ka san abin da ka sani abin da baka sani ba ka san shi ba abin da ke kawo ma irin wannan waraka ba abin da ke kawo wannan waraka in ba tambaya ga waɗanda ya kasance masana ne ba ko kuma su tambaya ko kuma zuwa makaranta to bisa ga wannan idan muka ba. sai mu yi ta gode, Allah maɗaukakin sarki da irin wannan haɗin kai da Allah ya bamu na gane cewa lallai haƙiƙa in muna son mu samu waraka daga abin da muke ciki na jahilci na shari'a sai mun koma makaranta mun zauna mun yi karatu domin mu gane me Allah ya ce me a suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me a fahimtar malumma magabata da qaulullahi subhanahu wataala menene kuma fahimtar maluma magabata ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba za a samu wannan ba sai makaranta don hakan ga muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu ga irin wannan majalisi namu wanda ya kasance mai tarin albarka mai tarin alheri wanda ya kasance alherin da aka samu cikin muzakara cikin sa'a guda ya haka kwana kana kyamun lali muzakaratul ilmi sa'atan khairu min ihya ilatin a yi muzakara ta ilimi sa'a guda ya yi ha'a kwana ana kyamun lari kuma a maluma suna cewa abdullahi na mas'ud suna cewa ta zakarar hadisa ko ta zakarar ilma fa inna muzakaratahu hayatahu ku yi muzakara ga ilimi muzakara ta ilimi shi ne rayar da shi to wannan abin da muke muzakara ce duk abin da bayyana mana na gaskiya muna fata Allah subhanahu wataala shi ba mu ikon aiki da shi kuma abin da ba mu gane ba Allah ya sanashe mu shi ki sanya mana albarka ga abin da muka yi ki sanya mu rayuwar mu albarka mu yi saboda Allah akan biya umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama bisa ga ihlasi alhamdulillah ina za mu tashi to can inda muka hito mun kwana wal asharu taharatuhu wal asharu kauli wanda an mahi bayyana taharatuhu tsarki na dan adam dan adam ɗahiri ne tsarhakakke ne wannan kauli shine kauli na ibn rushd radiyallahu anhu wanda ya ya suwa na sabanin maluma ibn al-qasimi da shi da wannan ibn bashirin sun tahi akan cewa dan adam jisa ne amma wannan sanadun ya ta a ya ta akan dan adam ɗahiri ne a wannan ya qadi iyan shi ma ya karfafe shi akan wannan ya tahi akan dan adam ɗahiri ne hujjojin su nan ga ta zaman dan adam dahiri watan sune ne hadisai waɗanda ya kasance masu ƙarfi akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbunci Usman ibn Mas'ud bayan rasuwar shi shina kwanci manzo Allah ya sumbunce shi bayan manzo Allah ya sumbunce shi manzo Allah a hawa yana hitowa ga idanun shi shina rungume da shi ashe kenan da dan adam najisa ne da manzon Allah bai sumbace shi ba sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ga Suhailun bai da'a cikin masallacin shi sannan bayan wannan kuma sahabbai radiyallahu alaihim sun yi salla ga Abubakar da Umar cikin masallaci to wannan shegu da cewa dan adam dahirina sai maluma suka ce to wannan dai sabanin dukkani ne ya kamata a takaita shi ga ajasadu gairul anbiya'i ga jikunkuna waɗanda ya kasance ba na annabawa ba amma jikunkunan annabawa dukkanin su ɗahin raina daɗa balle jikin mazo sallallahu alaihi wasallama abdul rai wal asaru haratu sautahi wa ma ubina min hayyin wa ma ubina wannan babi ya kulla shi akan al ayanu dahiratu wal ayanu najisatu muna bayani akan ababa waɗanda ya kasance ɗahin raini da ababa waɗanda ya kasance najisa ne to yanzu ya shigo cikin bayanin ababa waɗanda kasance na jisa ne ta ce wa ma'ubi na min hayyin duk abin da an ka ta daga mai rai wa maitin ko kuma ta min hayyin daga mai rai wa maitin ko mata ce, duk abin da aka ta daga mai rai ko mata ce, wannan na jisa ne wa ma'ubi na min hayyin abin da an ka ta daga mai rai wa maitin ko ce min min karnin watan shine kaho kaho na jisa ne in ya kasance kamar rago shi na da rai ne yayi kabla da wani rago kaho ne ya kare cire kaga wannan kahon ne mai hayyan to wannan kahon na jisa ne to ko an wanke shi ko da an soye shi ba amfani da shi ko ko an ka wanke an ka soye ana amfani da shi amma ba amfani na ci ba ke da amfani na magani a shafa ga jiki ko kuma amfani na wata kamar layaki da adarma ana yi ko ba a to malumma sun ce in an ka soye shi an samu a yi amfani da shi ya tsarkaka da soyewa kamar jemi fata na kamar fata ta musa ya an ka jemi ta an san ta tsarkaka to shi ko irin kaho da kashi waɗannan su kuma idan aka soye su aka kone su to wannan kuma sun tsarkaka wasu maluma sun taya akan wannan to shi na ce min karnin shi ne kaho wa azmin da kashi saboda aka deba da kaho da kashi suna da kama to duk wannan dai maluma sun taya akan cewa watan in an ka hishe su in an ka ɗebo su daga mai rai ko daga matacce na jisa ne a waɗanda sun ka tafi akan wannan sun tafi akan qaulullahi subhanahu wata'ala wa dalilu ala zalika qauluhu subhanahu wata'ala man yuhyi al-izama wa hiya ramimun wa ke rayar da ƙasa alhali kuma sun riga sun dudduge man yuhyi al-hayat ashe kenan matatuna ashe kenan ƙahona mutuwa su ma ƙasa suna mutuwa don haka matattuna sai su wanda sun kajita sun kace a ba haka nan na ba ainihin nan ga wal kalamu ala hasbi mulafin mulafi an kashahi man yuhyi ashabal izami wa hirmimun <laughs> to bisa ga wannan dai a mun da sabani akan wannan sun kawo ta kadira sun ce a a asali dai rashin kaddartawa asali ta asisi ba tare da ƙaddata wani abu ba ya an ka ce ba kaddata komai ba man yuhil izamu hira mimun ashe kenan kasa dukkanin su da jisa ne don haka ce ma ubina min hayyin wa maitin min qarnin wa azmin wa zulfin wa zulfin haka nan shi ma ko hoto wanda ya kasance aka nisanta kamar yanzu dabba ta fada cikin wani rami ko gota hakan ko ta ciro kafa sai ko hoto cire gaba ɗaya to wannan ko hoton jisa ne to gaba ɗaya jisa ne da ko wato wanda an ka samu ko na jaki na ko na doki na ko na ko na ibtashin mu na irin tumakai da awakai su adda ko fato nasu dun najisa ne wa zubre ko haka nan ita ma akai fa najisa ce akai fa najisa ce wanda ake samu watan ga jikin a raƙumma raƙumi akai fa gare shi hakan a jimina akai fa gare ta kuti akai fa gare ta kaji akai fa gare su to duk irin waɗannan su ma nasu da irin mutane dukkanin su akai fa gare su to duk wannan da najasa ne akai fa najasa ta ita ma ma ubina min hayyin shin an fita ita daga mai rai au maitin ko mata ce nan abin da ba a yanke shi aka ce maitun amma mu mubahul akali idan aka yanke shi duk gaba ɗaya naman nan ɗahiri na haka nan duk juz'i ne ɗahiri na ana umhani da komai daga ciki in ka ji ana magana akan ma ma'ubina min hayyin mubahul akali wanda ya kasance samu rauni wani sashe na shaɗe ne ko kuma mu mubahul akali wanda ya mutu ko muharramul akali wanda ya mutu saboda akwai sun kai akan cewa muharramul akali in an ka yanke shi a jaza'uhu suna komawa ɗahin rai sai dai ce abba'i amma an samu amfani da su yanzu in haka ma giwa an ka yanke duk ana amfani da jitsukanta irin zaki in haka ma shi an ka yanke ana amfani da jitsi ne ce ba'i wa ma ubina min hayyin wa maitin min asmin min karnin wa asmin wa zubrin wa zilfin. wa'ajin wa'ajin haka nan shi ma hauren giwa hauren giwa shi ma watan najisa ne ba a sanya shi a yi sallah kenan yanzu idan ke da misali mutum bai ɗauka hauren giwa wanda ya kasance ke da kan wani magani ko wani abu ke sa shiga jiki na shi sallah in kai sallah da shi wasu maluma sun ce babu sallah wasu maluma sun ce a'a hauren giwa ai kahonta na shi amma kohin kaho gare ta don hakan ga matsayin kaho gare shi in can na karshen nan babu komai ɗahiri na wasu kuma sun kafa akan cewa in an ka kone shi ko kuma an ka soya shi ya koma ɗahiri ana amfani da shi ana sa shi ga jiki a yi sallah kuma dukkanin ayyuka waɗanda kasance a yi ana yi da shi ya koma ɗahiri amma ce a ba'i wa ƙasabirishin haka nan kuma watan karin jawarki karin gashi kare na gashi kare na fiffike na jisa ne amma shi fiffike ɗahiri na wa zaga burishin ɗahirun wa ƙasa burishin na najisun zaga burishin gere zagashi ɗahirata ƙasa burishin karin da arziki da wannan nadin shi ko na jisa na ko da hanci cin nan ko ƙarshe saboda shi a cikin mata hulu hayatu wasu maluma sun ce ko can ƙarshe suka ce a'a sai mata hulu hayatu inda rayuwa ke iya sauka kenan inda ya kasance in an cira shi na jin ciwo dan yanzu kana kama hihi kenan tsuntsu ka yanka sama bai ji ciwo ba amma da ka ciro kana jin ya koka zai zabura a shi kenan can inda rayuwa ka sauka shi ana da sabu su maluma sun kace a'a dukkani ne gaba daya zan ta saboda shi na da ittisali ga inda rayuwa ka sauka. da haka shi kenan kasaburation kare na gashi shi kan najasa ne dukkani ne amma dunnan ana magana akan abin da ba a yanke ba yanzu in ya kasance zakara bai samu yanka ba to shi kafin kai ne dukkanin su najasa ne in abinci da gashi nan na zube na kai sallah bisa gare sai ka mai da sallah in kai sallah bisa ga irin wannan gashin sai ka mai da sallah da irin gashi da tsuntsaye wanda ka ɗebe ba ga su in ya taru wuri guda ka haushi kai sallah kamar yanzu in tantabarin ne kaga akwai inda za ka samu gashin su da yawa zube to baka sallah bisa gare shi saboda wanda ka ɗebe wani daga su kuma suna da rai kaga in ka diba wannan shi a cikin ga zaga budishin ga kasa budishin a wuri guda an gane wannan ko na ana bayani akan ababa wanda kasance na jisa ne to zaga budishin na jisun a kasa budishin kasa budishin na jisun wajildun wajildun haka nan fata fata ita ma watan najasa ce walau dubiga ko da an je ni saboda me fata take najasa ko an je ni ya zo ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama watan ya ce ban yi rangume ba ga fata wadda ya kasance ta matacce ce amma kuma an samu hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa ayyuma dib ayyuma dibagin ayyuma dibagin ayyuma ihabin dudiga faqad hura ayyuma ihabin dudiga faqad hura kowace fata aka je mai ta tsarkaka eh, sannan kuma shi cewa yudashiruha alma'u wal qarazu ruwa da abin nan ruwa da da da baga ruwa sun tsarkakar da fata kenan jima kenan ko dan an ka je mai ta tsarkaka to nan ga dai wasu maluma sun ta akan rashin tsarkin fata suna da hadisi ne sun ka dogara da shi akan cewa fata ta musu ba ba ba tsarkaka ce amma dai ba akai ne maluma suke ba maluma sun ta akan tsarkin dai watan ainihin fata in an je mi Eh, na nan ga fata kashi yuta akwai fata ta mubahul akali an ya samu yanka malum masu ittifaki akan tsarkinta akwai fata ta mubahul akali da muharramul akali wanda ya kasance shi mubahul akali ya mutu ba da yanka ba muharramul akali da makaruhul akali shi kuma ya mutu da yanka to duk fata su ta guda mubahul akali wanda aka yanki fata ta bisa ga ittifaqin maluma zahira ce sai mubahul akali wanda bai samu yanka ba da muharramul akali da makruhul akali wanda an ka yanki an gane ko wannan makruhul akali ne amma an yanke shi wannan muharramul akali ne amma an yanke shi shi ko wancan mubahul akali na bai samu yanka ba to fata su matsayin ta guda dukkanin ta yan an je mai ta ayyuma ihabin dubiga faqad dahura kenan ta mubahul akali da muharamul akali saboda ayyuma ayyuma suna cikin saigul umumi hmm? wanda bai samu ta ba to sai a ce hukumu ya ce to waro shisa an yi rangwame fihi ga fata wadda ya kasance watan ta musaita mutsalakan saki in dai an riga an je ne ashe kenan ka gana da mubahul akali wanda an kai da akali wanda bai samu yanka ba da muharramul akali wanda ba a yanke ba da wanda an ka yanke an gane ko to waru fi safihi an yi rangwame gare shi sake an yi ruhusa na nan ga amma nan ga shi imamu na malik ya tafi akan ruhusar da an ka yi can da an ka ce ayyuma ga dubiga da hura duk abin da an ka je me ya tsarkaka bisa ga umumi to nan ga rangwamin da an ka samu shi ga imamu na malik tiya da sani ga abin da ya kasance busasshe ne kamar irin gero kaga busasshe ne ana sa shi cikin fatar da an ka je me haka nan kuma irin gari ana son ya cikin fatar da an ka je me wa ma'in ko ruwa saboda su ruwa babu wani abu wanda ka canza su innal ma'a dahurun la yunjisu shay'un to bisa ga tsarkin ruwa su sai dai su tsarkakar da wani abu ba shi tsarkaka su ba sannan kuma sai su tsarkakar da wani abu ba shi na najasta su ba don haka an kai rungume fiya bitin wa ma'in ga abin da kasance busasshe ne wa ma'in da ruwa saboda mi in ya kasance aka je mu fata in an ka sa mai cikinta man nan da aka sa cikinta da haran nan da aka samu sai ta tsina da wannan mai din ba a cin hayi abin da duk ya kasance ya mutu bai samu yanka ba ko da ko ya samu tsarki wasu malumma sun ce wannan tsarkin da haratun na lugawiyyatu tsarki na na luga wasu malumma sun kace a da haratun shar'iyyatu ko sun kace akan cewa da haratun lugawiyyatun irin su imamu na malik radiyallahu anhu ana amfani da shi fi yabisin ga abin da kasance busasshe ne wa ma'in da ruwa sai ya yabisin wa ma'in su da yakan amfani da su amma duk abin da ba shi ba ba za a sanya shi ba saboda za a samu muhalada in an ka samu muhalada ta ajira mu din nan zai kai ga wannan kalcin na fata din nan ke da shinashe shinashe shinashe mai man nan in yi dade cike idan an ka dauko man nan an kai amfani da shi za a ji kalcin fata gare shi don haka kenan kaga an haucinar da abin da a da abin da an sa amma su ruwa saboda tsarkakuwar su kuma su tsarkake wani abu wanda ba su ba don haka an kai rungume ga ruwa kuma don haka an kai rungume ga abin da abu sashe saboda shi ko bai samu wannan muhalla da ne illa min hinzirin wa an yi rangwame fiye gare shi mutsallakan saki ba da dabihi bayan an je mai shi illa min hinzirin sai fata ta alhinzir shi kan ba a yi rangwame ba ko da an yanke shi ko da ko an je mai fata babu rangwame gare shi saboda shi alhinzir muharamar akalina na ci gare shi da ba a ci ne da haka tun da ba a ci ne ba a gyara fata ta yi amfani da ita kamar wanda mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an haramta musu cin alhinzir amma sun gyara mai ne sosai suwa ai da wanda ya haramtar da watan haramta ci ya haramtar da amfani da kuɗin haka maluma sun ka ta akai tunda manzo Allah ce sun gyara sun sayar sun yi amfani da kuɗin ashe wanda ya haramtar da cin wannan abin shi ya haramtar da cin kuɗin wannan abin fi ya bi wa ma'in an yi rangwame mutsalakan saki wa rushe safihi mutsalakan ba da shi bayan an je ne fi ya bi wa ma'in illa min hinzirin sai daga alhazu shi kan babu rangwame alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ko fiya bisa ma ba ba a yi shi alhinzir ai kaga shi an ka toge hmm. eh? kare to bai shigo ciki ba ai ka san a shi alhinzir a habasu minar kalbi amma shi na da hukunci ne mahasusi shi kare abin da an ce ruwan da sha ba a sha amma shi ɗahiri na ne ne ɗahirai na hawaye ne ɗahirai na don haka an ka je mai fata irin kare ana iya amfani da ita fi ya bisin wa ma'in eh. to shi su idan ya kasance shi na da raina bayan ke shi an kai ba irin wannan gashi nashi ba a ba a ba ana fita da shi abinda ba a yi ba aka shi a yi sallah wannan mahaifiyacin ba a rataya shi a yi sallah da shi in lokacin sallah sai a nisanta shi daga wurin sallah eh, an samu amfani shi saboda ainihin jikin nashi ɗahiri na an gane amma ga ma'ana ta na jisa na to yan diba ma'ana ta tun da shi na cikin mata hulluhul hayatu ko to in mun diba wannan ainihin na jisa na asabu rishin na jisa ne to bisa ga haka nan kaga shi irin gashi na su ana iya fita da mahaifici ne ko da bayan kake na ba amma shi ba fa da bai rata shi shi sallah da shi in hayi haka nan bai da sallah ka san sha da maratayi ko wanda lokacin sallah kana ganin yawa suka yi ko yanzu ana wani sai ga sun rataya sai an zo su dauko suna wa shugabanni hita da shi to wannan gaskiya ba za a yi sallah da shi muddin ba an tabbatar da wannan dawo su yanke shi an kai ba eh eh gashin tantabara shi ma bashi shi sallah saboda ƙasa burishi ne ƙasa burishi ne